Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a filin da rashin ta yi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Yau shirin zai mai da hankali ne akan wata al'ada da kakanni da kakanninmu suka yi amfani da ita domin taimakawa kansu, wato adashi. Idan aka yi la'akari da banki wanda zuwansa daga ƙasashen turawa ya kashe wannan tsoron hanyar taimaka wa juna za a ga cewa ai shi ma bankin ya samo asali ne daga karo-karo da mutane ke yi da yanzu ake kiransa saka jari fatanmu a nan ne, bayan an saurari abin da masana za su bayyana mana za a ga alfanun adashi wajen taimakawa juna samun jarin da ba shi da ruwa. Domin mu samu cikakkiyar fahimta, shirin ya gayyato masana yanzu ga wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari adashi nan kamar yadda kowa ya sani wata hanya ce da mutane musamman masu karamin karfi a karkara da birane a musamman lardin arewa ake amfani da shi da kuma wasu sassa na kudancin najeriya wurin tara kudade ta hanyar yin karo-karo domin mutum ya samu wata kafa da zai samu wasu 'yan makudan kudade da zai biya wasu bukatunsa da suke da nauyi a gare shi kuma ta kasance hanya sahihiya kuma mafi sauki ga al'umma a wancan lokaci da ma yanzu a wurin samun kudade ba tare da gifta wasu sharuɗa ba waɗanda mukan gani cibiyoyin hada-hadar kudade da bankuna na gittawa wato ko shimfiɗawa kafin mutum ya sami rance ko lamani a tare da ni a wannan zaure akwai malam ado garba babban jami'i ne a wata cibiya mai zaman kanta wato cibiyar nazari da ba da horo kan kasuwanci da sana'o'i mai shalkwata a nan kano sannan kuma akwai malam muhammad alassan wanda ƙwararre ne kan harkokin kuɗi da sarrafa su zan fara da malam muhammad alassan menene adashi ma tukunna sannan ya ake yin sa wato adashi shi wata hanya ce wadda mutane suke taruwa su taimaka wa juna ta hanyar karo-karo a tattara kuɗi a bawa mutum ɗaya don ya biya wata bukata shi adashi kamar gamayya ce ta jama'a a bisa yarjejeniyar da suka yarda da ita don taimaka wa kansu da kansu don wata bukata tasu ko haɓaka tattalin arziki don haka shi da shi yana taimakawa mutum ta hanyoyi da dama akwai bukata misali za ta zo mutum wadda ba shi da karfi wadda zai yi ta to da shi zai ba shi damar ya samu kuɗin da zai yi ta ta hanyar ya samu karo-karo daga wasu mutanen don haka zai samu kuɗi a dunkula a lokaci ɗaya don ya biya wannan buƙatar wanda in ba don an yi haka ba shi ba zai iya tara kuɗin nan su kai yawan da zai amfani da su ba a lokacin da yake amfani da su amma ta hanyar karo-karen nan da haka sai mutum ya dauka ya biya wata bukata tasa wacce ke gabansa mm. to bayan ya bayan an tattara mar kuma kenan sai ya kama gabansa a dama yadda tsarin yake ai akwai lokaci shi yasa na ce akan wata yarjejeniya wadda suka amince wa kansu hmm. wani kullun ne za a ce kullun kowa mutum goma kullun kowa ya bada naira ashirin sai a tara sai a ba mutum daya hmm. na yau hmm. na goma aka tara naira ashirin din sai a ba mutum daya na jibi ma sai a tara sai a ba mutum daya to in ka duba sai ka ga idan karfin ka bayan ka gama sana'ar ka abin da ka yi ajiyewa naira ashirin ne kai kuma bukatar ka ta naira ɗari biyu ce to kaga kana bukatar sai ka yi kwana ashirin kenan kafin ka samu ɗari biyu nan to kuma ta ka kuma jibi kake son ta kaga in ka samu na yau da gobe na jibi iya sittin kake da shi ba za ka iya bukatar ka ba to amma saboda na ke ne da na faɗa mutum goma sun kawo mutum tara sun kawo an hada da na zama goma a yau an bani sun yi biyan buƙata ta gobe ko jibin nan ni ma an na bada nawa gobe ko wani rago suka bada nasu gobe sai hada ƙara ba mutum ɗaya shi ma sai je biya wata bukata tasa. Malam Ma'ado Garba wai me kuke yi ne a cibiyar nan kuma aikace-aikacen da kuke yana da nasaba da batun nan na da adashi ba mu sani ba ko akwai wani bangare da kuka ɗauka kuke so ku haɓaka harkokin nan na adashi kwarai da gaske wato wannan cibiya ta mu ta ba da horo da nazari da kuma horo akan sana'o'i da kasuwanci muna ba da horo a kai akwai wani tsari da muka fito da shi na shi kanshi adashin idan mun koma tarihi baya can in mun koma adashi wata hanya ce da al'ummar hausawa suke amfani da ita wajen biya wa kansu bukatu waɗansu ma su samu ɗan jarin da za su yi na kasuwanci da kuma sana'un da suke yi kuma wancan lokacin akwai yadda ga al'umma a yanzu ba haka ba ne, saboda yawancin mutane yanzu tunda akwai al'adu sun shishigo mu al'adunmu sun canja dole ne yanzu a samu wata kungiya da za ta zo ta gyara shi kan shi harkar adashin idan ka lura akwai misalai da yawa da suke faruwa a cikin kasuwanninmu da kuma wajen sana'unmu za ka ga an ɗauki yaro ko kuma an ɗauki mutum ya zo yana ta sana'a amma ba shi da jari kuma ga hanya mafi sauki ta adashi wadda zai iya yi a wannan cibiya ta mun fitar da wasu hanyoyi na yadda za mu yi wa mutane um, training wa yadda za su samu hanyar da za su haɗa kansu su yi adashi wanda zai ba su jari mai kauri wanda za su yi amfani da shi wajen yin sana'unsu da kasuwanci su haɓaka shi wannan cibiya mun kafa ta da tun a 2014 babban burinmu shine mu samar da hanyar da za mu dinga haɗa 'yan kasuwa da masu sana'o'i a guri ɗaya za mu dinga warware matsalolinsu ba matsalolin za mu zauna akan tebur mu sha shayi mu warware ba a'a za mu warware musu matsalolinsu za mu ba su ansoshin matsalolinsu su je su yi amfani da shi domin su haɓaka kasuwancinsu da sana'arsu wato kukan gudanar da bincike akan yadda za a warware da matsaloli ko kalubalen harkokin kasuwanci da sana'o'i kenan wato ko idan mutum ya zo ya shiga wannan wannan cibiya ta mu ya zo ya yi misali ya zama memban mu za mu bashi akwai abubuwa da yawa da za mu bashi wanda a shi wannan abubuwan da zamu bashi shine zamu haɓaka mi zamu bashi shawarwari za kuma mu haɓaka mishi shi kanshi kasuwancin nashi A da yawa a ɓangarorinmu na arewacin najeriya ba mu da irin wannan abun gwamnati ta yi kokari ta samar da irin cibiya ta kasuwanci da sana'u wanda ake ce mata chamber of commerce to amma babu cibiya mai zaman kanta wadda take kamar wannan chamber of commerce shi sa muka wannan tunani muka samar da shi ta dinga ayyuka masu kamanceceniya ko ta tallafa ma tsarin waccan ta gwamnati kenan hakika za mu yi kokari mun yi kokari mun haɗu gabaki daya da su chamber of commerce na northern nigeria da ministry of uh, Agri agric da bank of industry da sauran da sauran um, ma'aikatu na gwamnati wanda za mu yi aiki tare da su domin haɓaka a ciniki da kasuwanci a mu na arewacin najeriya da sana'o'i mm. um, malam muhammad alassan batun dashin nan yana da alfanu kamar yadda ka fara faɗa a baya to amma na farko a yanzu za ka lura in ka lura yanzu kamar mutanen sun ja baya daga shiga harkokin dashin nan a bincikenku da nazari mai kuka gano cewa ya sa a yanzu ya dan zama wato mutane suna baya baya da shiga tsarin misali duk da alfanunsa da ka bayyana mana a baya wato an samu canji na rayuwa ko kuma na zamani don haka sai ya shafi harkokin adashi wanda muke gada tun iyaye da kakanni a da can akwai yadda a tsakanin mutane wanda duk wanda ya aminta aka ya shiga harkar adashi zai zibi duk dokar da aka saka ta ba da karanda shi zai bayar daidai gwargwadon ikonsa so sai abin ya ɗauki dogon lokaci yana tafiya kuma babu matsala to yanzu da muka samu canjin zamani sai zama rashin yadda ta shigo tsakaninmu bayan rashin yadda mun samu ci gaban zamanin da an samu wasu hukumomi kamar bankuna ko su hukumomi da suke harkar sarrafa kuɗi da suke bayar da kuɗi sama da yadda aka samu a dashi amma saboda yadda aka same shi a dashi, amma sai dai shi tsarin wancan daban sai mutane suke ganin wancan kamar wani tsohon tsari na iyaye da kakanni sai aka yadda shi sai da aka zo aka raja a kan wannan shi kuma sai da aka hau kansa gaba ɗaya sai wasu ya karye da su sai suka faɗo to alal haƙiƙa dashin nan a dashin nan ya kamata a ce an dawo kansa domin kamar yadda malam ado ya faɗa a yi masa kuskurimar a gyara shi yana da amfani domin da mutane sun tsuke tunaninsu akan kawai za su yi adashi ne don wata bukata ta yanzu yanzu ko don aure ko don hidimar sallah ko don gyaran gida ko don siyan abin hawa ko wani abu da ya shafa haka amma ya kamata in har mutum zai iya tunanin da zai yi adashi da zai yi yarsa aure ko yau kansa aure ko yau ɗansa aure to sai i duba i gani me isa bai samu kuɗin nan da ibiya da zai biya wannan buƙatar tasa ba a lokacin har sai adashi amsa babu ce to ta wace hanya zai biya samu to tunda in haida ya aminta adashin can zai iya tara masa kuɗi ya biya wata bukata to me isa ba zai amfani da shi ba ya tara kuɗin ya wata sana'a yadda nan gaba ma ba sai ya shiga da shin ba ko kuma in ya shiga da shin sai dai dan karin haɓaka abin da ya saka a gabansa to alal hakika mutane kuma wasu ɗaya daga wata matsalar kuma mutane suna rena samun su akwai mutumin da kullun zai yi kansa ka'ida in zai kwanta sai ya ci gyaɗan naira hamsin ko sai ya sha shayi na naira ɗari ko sai an soya masa indomi ta ɗari biyu ba ana nufin mutum kare biya bukatarsa ba to amma sai an ɗan rage cikin sannan za samu a biya wata bukatar idan ka kalli samun ka karkare na shi komai kankanta a'a duba ka ga menene zama dole za ka yi shi a iya samun ka ɗan rage wani abu da yake ba dole ba ka dinga ɗan tanadin wani abu misali nake so in ce idan kullum sai ka ci taliya taliya yan yara kafin ka kwanta ta naira ɗari biyu to iya hakuri ka ci yau gobe ka hakura gata sai ka ci ajiye kuɗin wannan kwana ɗaya ɗaya da kake tsallakewa misali sai yar kaza ka yar a gidan kuɗin da fili ta naira ɗari ko ɗari bakwai kaza mai rai kaza mai rai kai mm. kiwonta da ɗan zakara mm. to ba su kai ka siya ma ka manta yawancin ma da ba mu da al'adar ba su abinci da kan zuwa dan watsa musu a gida su yi kuta su sha ruwa su menene in ba ka killace su ba kenan kana nan wutar sai ga ta yi kwai guda goma sai ta kyankyashe 'ya'ya takwas misali sai ka ga biyar sun rayu ko uku kaga da ka sai kwaya ɗaya yan ta zama su hudu ko su biyar ko su goma to ka ku wannan ya nuna maka cewar da kana da guda biyar irin wayannan kila ka sami 'ya'yan guda ashirin da biyar misali nake bayarwa ta yanda ko menene kaɗan rage zai iya maka amfani so don haka sai ka kajin nan sun kai mawar wani lokacin da aka ebi na naira dubu ka za ka sayar sai ka biya wata bukata to idan kuma samun ka yi haka sai ka nemi wani abu wanda za ka iya tanadi domin sa in kai adashin za ka yi ka haɓaka ai ka ƙirƙiro na abu ka yi don ka rufa kanka asiri in ma kana wata sana'a za ka iya yin dashin don ka haɓaka wannan sana'ar in jarin ka kaɗan ne ka ƙara jari in da gurin da kake guri ɗaya ne sai ka buɗe wani wajen tun kana yi kai kai kaɗai sai ta kai matsayin da mewa za ka ɗauki wani maka aiki ka ka taimakawa kanka ka taimakawa al'umma ka taimakawa ƙasa gaba ɗaya. madalla jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodine da suka ba da umarni ne salo garba daga mirar amurka a nan birnin washington ke maku fatan alheri sai mun sake saduwa kuɗi a kashe su hanya mai kyau